وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da sha shida ga watan uku a girgoriyar kalanda 2000 da ashirin da hudu don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin yati a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai sama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul mujadala jiya mun kwana a nambar aya ta hudu yau za mu tashi akan nambar aya ta biyar insha Allah alarma mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم hmm. من همزه ونفخه ونفثه نعم إن الذين الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات نعم. وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد نعم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا نعم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى yace innal ladhina yuhadduna Allah lalle waɗannan waɗanda suke saba wa Allah subhanahu wa ta'ala suke kangarewa daga umarnin Allah an ƙasƙantar da su an wulaƙanta su an ainihin wato jingine lamarinsu kama kubitan ladina min qablihim kamar yadda aka kaskantar aka wulakantar da waɗanda suka zo kafin Allah ya ce wa kada zanna ayatin bayyinatin haƙiƙa mun saukar da ayoyi bayyanannu walil kafiri na azabun muhin lalle ya tabbata ga kafirai azaba ta wulakanci ta cin zarafi da mutunci ta tabbata ga ainihin wato kafirai a wacce rana kamar ka tambayi Allah yaushe za a yi musu wannan azabar wulakancin Allah ya ce yawma yab'athuhumullahu jami'an ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tayar da su bai fayunabbi'uhum bima amilu ya ba su labarin abin da suka aikata ahsahullahu Allah ya kiyaye shi Allah ya taskace shi ya killace shi ya lura da shi yana sane da shi wa nasuhu su kuma sun manta da abin da suka barkata wa Allah an gani? wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah madaukakin sarki wato mai shaida ne akan ainihin wato komai a wannan shi yake nuna mana kan cewa waɗanda duk suka saba wa Allah suka ƙi biyayya ga Allah suka ƙi bin tafarkin Allah suka ƙi bin umarnin Allah to anan duniya da lahira su wulaƙantattu ne ko da ku a zahiri kana ganin su kamar suna cikin walwala kamar suna cikin jin daɗi to kar ka ɗauka cewa wannan walwalar da wannan jin daɗin na haƙiƙa ne a'a wannan wani abu ne wanda Allah ya yi musu talala mai kamar sake amma a zahirin gaskiya wulaƙantattu ne su tambaɗaɗɗu ne lalatattu ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la ya taqallubul ladina kafaru يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نعم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد الله يتي لا يغرنك كده يروديك كده يفزجي هنكلنك كده يساك يجي wani rudani menene wannan abun taqallubul ladina kafaru kaiwa da komowa da walwala da shiga da fita da jin daɗi da more rayuwa irin na waɗanda suka kafircewa Allah la yaghurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad Allah ya ce mata'un qalilun dan jin daɗi ne suke da shi dan kaɗan thumma ma'awahum jahannam sa'annan daga ƙarshe su wutar jahannama ne wa bi'sal mihad shimfiɗa ta yi muni a ce ita ce wutar jihar na magabawa? Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan ainihin wato abin nan kuma ke sa Allah ya umarce mu cewa duk wanda ya watsar da Allah ya yi wacce kali da addinin Allah ya yi fatali da al'amarin Allah ba ruwansa da addini ba ruwansa da mutunci ba ruwansa da taimakon mutane ba ruwansa da tsame mutane daga bala'i zuwa ga sauƙi duniyarsu da lahirarsu Allah ce babu ruwanka da wannan wala tuti man aghfalna qalbahu wala tuti man aghfalna qalbahu min an dhikrina an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta Allah ya ce wala tuti karkai biyayya kar ka yi da'a kar ka ainihin wato sake ka zamanto ka yi biyayya ga waɗanda man agfalna ƙalbahu an zikirina wanda muka gafalar da zuciyarsa daga ambatanmu muka rafkanar da zuciyarsa daga tunawa da mu muka rafkanar da zuciyarsa daga bin addininmu da tsarinmu Allah ya ce karka yadda ka bi wannan Ya sa wani guri Allah ya ce wa manzo Allah wala tudi kullu hallafin mahi la tudi kullu hallafin mahin mm-hmm. hammazin masha'in binami Allah ya ce wala tudi karkabi kullu hallafin duk mai yawan rantsuwa mahin wulakantacce tambadadde watsatse Allah ya ce ba ruwanka da irin waɗannan mutanen wala tudi kullu hallafin hammazin masha'in binami shine mai shune mai yaface mai kifce mai tafiya da annamimanci cikin mutane manna'il lil khairi mai hana mutane alheri mai hana mutane su saurari addinin Allah mai hana mutane a karantar da su addinin Allah shine alkhairu a wannan gurin mu'tadin Allah ya ce dan ta'adda afimun mai yawan sabo Allah ya ce ba ruwanka da shi shine Allah madaukakin sarki yake faɗa mana kan cewa waɗannan mutane waɗanda suka kauce wa Allah suka watsar da addinin Allah to babu kai babu su amma ka duba ka ga yadda yau al'amuran mutane gaba ɗaya ya koma suna koyi ne da ashiraren mutane kafiri ko ko shaƙi masu sambatu a layi masu mai da giya ya shayi ɗai da su jama'a ka koyi ba su kwaikwayi masu hailala ba haka mawaƙi ya faɗa ya ce kafirai ko ko shaƙiyai kafiran mutane ko shaƙiyan mutane waɗanda suka ware kansu suke yada baɗala da iskanci a doron ƙasa suke shegantaka suke askin banza annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya tsire wa duk mutumin da ya zo yin aski sai sai saye gefe ɗaya ya sai saye ya kwalkwale ya kwalkwale ya kwalkwale ya kwalkwale ya tada wannan tunkon nan ma ya zo ya sai sai ya shafe ya shafe ya siɗe ya kankare ya malkwaɗe ya ɗan abin nan ya yi tsiri da shi annabi ya ce Allah ya tsine mishi albarka <coughs> hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam don haka sai ka ci gaba da yi ko ka daina ko ka ci gaba da yi ko ka daina annabi ya tsine wa masu irin wannan aski so yau mutane in kaga yaro yayi aski ko wani matashi yayi aski irin waɗannan askin ne ake kwaikwaya shine maganar mawaƙi cewa kafirai ko ko shaƙiyai kafirai da kuma waɗanda suke shaƙiyan mutane lalatattu tambaɗaɗɗu tsararru, wanda suka kwashe kayansu daga gaban Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masu sambatu a layi masu waɗanda za ga duk inda ka ji ana ihu ana kwalala ana hey kaza hey wallahi kaza kaza to da su ake koyi su ne irin waɗannan su ne wanda idan dai ka shigo anguwa muryarsu za ka dinga ji in ka fito kan titi muryarsu za ka dinga ji in ka je gurin 'yan siyasa su ne a kan gaba duk waɗanda suke kan tafarkin banza za a ga cewa waɗannan mutanen su ne suke ainihin wato tafiya tare da su akan tafarkinsu masu sambato a layi malam ya ce masu mai da giya ya shayi su ne waɗanda suke mai da giya kamar shayi yadda za ka zuba shayi a kofi ka sha hani'an mari'an baka jin laifin komai baka jin wani ɗarɗar a zuciyarka baka tunanin Allah zai kama ka akan wannan abin da kake sha to haka suke shan giya su kuma masu mai da giya ya shayi Ɗai da su jama'a ka koyi ya ce gaba ɗaya duk duniya yanzu da su ake koyi mutane ba su kwaikwayi masu hailala ba ba su kwaikwayi masu hailala ba yanzu jama'a in ban da lalacewar duniya da tambaɗewarta a ce yanzu wai wata 'yar tiktok wai ita ce za a zo ana hawa teburin tattaunawa da ita da ma babban malamin duk duniya gaba ɗaya kai kasancewa mutane sun lalace wallahi daga nan za ka gane wallahi mutane sun kai makura wajen tambaɗewa da fetsarewa a ce yarinyar da bisa ga zahirin abin da ya bayyana akwai mata da za su zo nan gaba kasiyatun ne ariyatun ga su da tufafi amma wallahi tsirara suke yawo in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma'ilatun mumilatun mu dama an umarce mu ne da mai aiki da zahiri abin da ya bayyana zuciya babu wanda ke hukunci a kanta sai Allah iya abin da aka bayyana ma ka fahimta na hadisi ko aya shi aka ce ka bayyana kafiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun manzo Allah ya ce hunna ka asnimatil bukht kawunan su yadda suka yi tozo da shi da yadda suka ɗora wani abu a kai da yadda suka yi gwaggwaro da yadda suke ƙarin gashi da yadda suke abubuwa in ka hango shi ka asni matil bukti kai ka ce tozan raƙumi ne manzan Allah ya ce lam arahunna ni dai ban gansu da idanuna ba irin wannan matan amma za su zo amma idan sun zo il il'anuhunna fa hunna mal'unatu annabi yace ku tsine musu albarka domin su tsinannu ne a gurin Allah yanzu wanda suka bayyana da irin wannan ɗabi'a da maza wanda suke karereya irin ta mata da waɗanda suke ayyuka irin na mata maza namiji amma maganarsa shigarsa har ma da kalar ɗinkinsa irin na mata yau an waye gari matasanmu da irin waɗannan suke so su yi koyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una annabi muhammadu cikin hadisi ingantacce ya ce idan kuka kama wanda yake harkar daudu da wanda yake harkar luwaɗi faqtulul fa'ila wal maf'ulu bihi da wanda ake wa da wanda yake yi manzan Allah ya ce ban ragawa kowa ba ku kashe su kawai in ji annabi Muhammadu saboda irin munin aikinsu da irin munin tafarkinsu amma yau an wayi gari mutane ba sa son su yi koyi da magabata ba sa son su yi koyi da annabawa ba sa so su yi koyi da sahabban annabi muhammadu ba sa so su yi koyi da manya-manyan bayan allah mutanen kirki sun fi so su yi koyi da ashararu da fetsararru da lalatattu sai gashi wasu matasa so kuma allah musu albarka sai mutum ya ɗauki muryar malam ja'afar sai ya hau kanta sai sa a kafa mar kyamara sai dinga kwaikwayon maganar malam ja'afar kai ka ɗauka malam ja'afar ne yake wa'azi madalla da irin wannan aiki da irin wannan kwaikwayo madalla da yada abu a social media irin wannan da a ce duka waɗanda suke wancan shegantaka da kwaikwayon tsinannu irin waɗancan za su dawo su kwaikwayi bayan Allah irin waɗannan to da haka ake so fa zalika ahsan wannan shi yafi kyawu shi yafi dacewa da haka Allah ya ce wallahi wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka yadda ka biye wa wanda muka gafalar da zuciyarsa muka rafkanar da zuciyarsa daga tuna mu da yin aikin addini mu da yin aiki akan tafarkin mu wattaba hawahu ya biye wa son zuciyarsa ya biye wa abubuwan san morewa na rayuwarsa wa kana amruhu furuta al'amarinsa ya zama hayaniya da bankaura al'amarin ya zama hayaniya da bankaura Allah ya ce babu kai babu irin waɗannan mutanen sannan Allah ya ba manzan Allah haƙuri da zama da mutanen kirki Allah ya ce masa wasbir nafsaka ma'alladina ladina wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha na'am ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الله يتي واصبر نفسك كحقر تدكنك يا كي النبي محمد sallallahu alaihi wasallama da kai wanda kake sauraro a halin yanzu da wanda zaka saurare ni nan gaba ta kafofin yada bayanai na zamani ka sakurtar da kanka ma'allazina yad'una rabbahum bil gadati wal ashiyi tare da zama da waɗanda suke son ambatan Allah safiya da maraici waɗanda harkar addini da harkar zaman lafiya da harkar ɗa'a da kaucewa baɗala da kaucewa iskanci wannan shine ajandarsu wannan shine ajandarsu ba sa biye wa 'yan iska ba sa biye wa tambaɗaɗɗu da fetsararru da lalatattu wasu wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi me yasa suke ambaton Allah safiya da maraice Allah ya ce yuriduna wajhahu suna neman fuskar Allah ne suna neman yardar Allah suna neman falalar Allah suna neman gafara Allah suna neman albarkar Allah suna neman aljannar Allah suna neman alherin Allah to ka yi haƙurin zama da irin waɗannan mutanen ka kuma yi haƙuri ka mu'amalanci irin waɗannan kalar bayan Allah ka yi haƙuri ya zama waɗannan su ne abokan hulɗarka kar ya zama a shararan mutane su ne ma'abota hulɗa ko mu'amala da kai da su wallahi in mutum ya wannan ya kaɗe ya ku bayan Allah wala tuɗi man a kalba ko an zikirina. kar ka biyo wanda muka gafalar da zuciyarsa daga ambaton mu irin waɗannan mutanen kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa Yau yawma yab'athuhumullahu jami'an yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tada su fayunabbi'uhum bima amilu zai ba su labarin abin da suka aikata wallahi duk abin da ka aikata duk abin da ka aikata a ɓoye ko a fili a sarari ko a bayyane kai da wani ne ko kai da wata munafuka ko kai da wani munafiki duk abin da kai kana ganin ya ɓuya ga barin Allah subhanahu wa ta'ala الله يتي والله تالله سينا sai يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله Allah ya ce ya bunayya ya kai ɗana annabi luqman yana yi wa ɗansa nasiha yana ce masa ya kai inna innaha lalle duk wani aiki da kai a duniyan nan komai ƙanƙantarsa in taku mithqala habbatin min khardali ko da bata wuce kwayar komayya ba abinda ba hauhe yake cewa kwayar komayya fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah a ce ta buya a cikin wani falalan dutse ko ta buya a sama ko a ƙasa ko ma a ina ne Allah ya ce wallahi summa tallahi sai na zo da ita filin tashin alkiyama kuma sai na maka sakamako da ita annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin qudsi yake cewa Allah madaukakin sarki ya ce inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum ayyukanku ne nake kididdige muku nake kirge muku nake taskace muku nake ajiye muku nake kiyaye muku faman waje da khairan duk wanda kiyama ta tahi ya ga alherin Allah ya ga falala a cikin littafinsa ya ga makoma mai kyau fal ya hamadillaha gode wa Allah Allah ya taimake shi yayi aikin kirki ne Allah ya bashi wa man waje da ghaira zalika annabi Muhammadu ya ce duk mutumin da aka wayi gari kiyama ta tahi ya samu koma bayan haka fala ya luman na illa nafsahu wallahi kar ya zargi kowa face kayan shi duk abin da ka aikata shi zaka je ka samu a cikin ba'ul mawazin alqist li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a na'am wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha na'am wa kafa bina hasibi Allah madaukakin sarki yace wa nada'ul mawazin alqist li yawm alqiyamah za mu kafa abun mizani na adalci a ranar tashin alkiyama don yi wa mutane ayyuka ƙididdiga da awon ayyuka a ranar tashin alkiyama fala mu nafsin shai. A Allah ya ce wallahi ba za a zalunci kowace rai da komai ba wa in kana mithqalu habbatin ko min khardalin ataina biha idan abin da ka aikata bai wuce kwayar komayya ba Allah ya ce wallahi sai mun zo da ita wa kafa bina hasibina ya ishi musu Allah gwanayi mu zama masu kididdiga da lissafi يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نعم ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله ce yau mata ji da kullu nafsin ma amilan min khairin ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alheri la haula wala quwwata illa billah wallahi Allah ya gama komai jama'a idan ka ganka a cikin kiyama ana watan gaririya da kai ana ɗiban kwai tara na da kai tunarin da Allah kai ka jawo wa kanka Allah ya gama bayanin komai yau mata ji da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara Allah ya ce tana ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alheri an halatto mata da shi wa ma amilat min su'in haka kuma za ta ga abin da ta aikata mai muni wallahi duk rawar tiktok da kika yi wallahi duk rawar badala da iskanci da kika yi wallahi duk zagin malamai da kuka yi wallahi duk zagin manya-manyan kwamandojin musulunci masu kula da ƙungiyoyin da suke kula da rage iskanci da shegantaka a wannan ƙasa da wasu mutane suka fito suka yi ko a social media ko suka yi shi a kafafen yada bayanai na zamani ko wasu ka ɗaure musu gindi akan haka suka dinga zagin waɗanda suke ƙoƙarin sassauta iskanci a duniya wai yau an wayi gari jama'a wanda zai fito ya ce a daina kaza a daina kaza a daina kaza a rage iskanci saboda Allah ya tausaya mana a rage rawa a rage waka a rage abin da ake na shegantaka a rage iskanci a rage zina a rage luwaɗi a rage yin 'yan daudu a rage sai wata ma saboda tsabar iskanci ta fito ta bayyana cewa ita in za ta yi aure to lallai fa sai idan sun yi sharaɗi da mijinta cewa zai ba ta dama ta auro ita ma matarta kanu yubarizuna Allah ta'ala bil ma'asi wa dhunubi saboda fito na fito da Allah don wannan shine asalin fito na fito da Allah abinda Allah ya haramta ya la'anci masu yi kai kuma ka fito ba wai kai ka kudurci abin aran inda ita ta kudurci abin ta ita kadai ba ta fito ta bayyana ba to da sai a ce wannan ita ta shafa da ita da Allah amma ka fito duniya ka gaya wa duniya cewa kai ga matsayinka ke ga matsayarki mace ta fito tana cewa ita a batta ta yi rayuwarta kawai in ta ga dama ta zama karuwa in ta ga dama ta zama 'yan lesbian in ta ga dama ta zama 'yan luwaɗi in ta ga dama ta fito ta yawo tsirara rayuwarta ce haka ta ga dama abinda suka fito suke faɗa kenan fa kanu yubarizuna Allah ta'ala bil ma'asi wa dhunub suna fito na fito da ubangiji ana gaya wa Allah baƙaƙen maganganu kuma sannan a ce wai so ake mu zauna lafiya Allah ya mana abin da muke so annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cewa yi irin waɗannan ayyukan ko da ba ka da ainihin wato ƙarfin hanawa to ka fito ka ji nuna ƙyamar wannan abin a zuciyarka da kuma a fili man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك imani. ka zama lalata mogal cikin masu imani shine ka fito ka nuna kyamarka ga waɗannan abubuwan amma yanzu wai a cikin mutane akwai waɗanda suke fitowa suke zagar malam daurawa suke zagin hukumar hizba ta kano suke zagin duk wani wanda ke ƙoƙarin kawo gyara da rage iskanci a cikin wannan ƙasar tamu wallahi tallahi yau an fito an wayi gari zagin su ake ana aibanta su wai yau idan dai kai ka fito a matsayin wanda za ka yi mutane wa'azi ka gaya musu gaskiya ka gaya musu abin da za su tsira tsakaninsu da ubangijinsu ka hana su abin da idan suka afka masa allah zai rugunsu masu cikin bala'i duniyarsu da lahirarsu to yau kai ne abokin gabar mutane kai ne abokin faɗan mutane kai ne abin a zauna a tattauna kai ne a zo abin na abin na a yi kaza a yi kaza a yi kaza wani ya kira ni yake ce min wai ashe rushe-rushen da gwamna na gidajen baɗala a garin nan akwai wani ma'aikacin civil defense ana ce masa sunusu albani kun sani ba sun kuna ko sun san shi yana cikin waɗannan tawaga da ake zuwa ake rushe waɗannan mutane wanda gwamna ya saka ko wani abu makamancin haka to sai ya zama sunansa ya yi kauri sunusu albani sunusu albani sai a koma ana cewa wai ai malam albani gombe shi yake injiniyar duk wannan rushe-rushen da ake gaba ɗaya a garin wallahi tallahi malam na ce to wannan kyakkyawan zato ne ina fata Allah ya sa in zama hakan ma ni na fi so ma wallahi wai a hakan ne abin a aibata ne ana ta zagi wai ai wani kaza shi ne kaza saboda wannan sunan dan civil defense din ya fito mai sunan su musa albani sai kawai tunda an ji kalmar albani to dama shi kenan kowa sai ɗebo kayan yakinsa masu zagi masu ashariya masu wane ne na ku yi ta yi an kalubalance ka kai ma akan wannan ko ka ɗaya daga nan sun sun sun shi akan cewa ga abin da yake faruwa so mu so muke ma Allah ya mana wannan nambar ni yanzu na fito a cikin mutanen da suke injiniyarin rusa gidajen badala ba godiya zan wa Allah ba wallahi kabbara zan yi na ce Allah na gode da ka bani wannan matsayin wallahi idan kai kyamar wannan kake mu so muke yi saboda ka yan uwa ba zai yiwu harkar bin Allah da harkar eh, da'a ga Allah da harkar hana mutane aikata abu mai muni wanda zai sababar musu da fushin Allah ya zama kai kuma kana goyon bayan masu cewa ai wannan abun ba ka zama mutumin banza wallahi tallahi da haka Allah madaukakin sarki ce wa ma amilal min su'in haka kuma abin da ta aikata muna eh tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta yi fatan ina ma tsakaninta da wannan mummunan aiki akwai wani nisa mai yawa ina ma a nisan ta da wannan mummunan aiki da ta aikata Allah ya ce wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku waye shi la ilaha illallah ina ga ko sarkin Gombe yace wallahi ka hankali da ni ya kamata ka shiga ka aiko dan ka san in ya juyo da fushinsa akan ka ba za ka share ba wallahi ai ko kwamandan sojojin garin nan ya ce ka yi hankali da ni wallahi wallahi kamata ka razana ko kwamandan hizba ya ce yi hankali da ni to ya kamata ka yi taka tsantsan to balantana Allah ya ce wa kuma Allahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku waye shi wa ila Allahil zuwa ga Allah ne makomar kowa take wallahi mashimfidar kowa a gurin Allah yake Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ka ji kanmu Allah ka yi mana gafara Allah ka sa mu daina irin waɗannan baɗaloli da wannan iskanci da wannan shegantaka da muke yi alaran ma Allah ya sake cewa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda hmm. wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla hmm. nuwallihi ma tawalla illa wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya ce wa man rasula wallahi duk wanda yayi manzan Allah karan tsaye ya kiye bishi ya saba mishi ya kauce wa tafarkin shi da addini shi min ba da ta bayyana lahul huda bayan ku ta riga ta bayyana gare shi alherin Allah ya zo masa bayani ya zo masa filla filla min ba da ta bayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin Allah ya ce ya bi tafarkin da ba na muminai ba Allah ya ce wallahi ma tawalla kaga wannan ya nemi ya jibinta wa kansa mummunan al'amari ne ya nemi ya jibinta wa kansa azabar Allah ya nemi ya jibinta wa kansa azaba ya nemi ya jibinta wa kansa masifa da tashin hankali wallahi ma tawalla Allah ya ce wa nuslihi jahannam za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa kansa din wa nuslihi jahannam kuma daga ƙarshe za mu sadar da hi da wutar jahannama Allah ya ce wa sa'at masira wallahi makoma ta yi muni mashimfiɗa ta yi muni a ce ta zamanto wutar jahannama Allah ka raba mu da makoma irin wutar jahannama Allah kai mana tsari da shimfiɗa irin wutar jahannama ya Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira da haka yan uwa wallahi duk yadda za ka yi ka zama kayi wa kanka katanga daga azabar Allah ka zama kayi wa kanka badala daga azabar Allah ka zama kayi wa kanka kandagariki daga azabar Allah subhanahu ta'ala. yanzu don Allah jama'a ku duba ku ga ranar da ake kodawa ko ita kaɗai aka bar maka a matsayin azaba don Allah za ka iya da ita wallahi mutum ba zai iya da ita ba wallahi iya wannan zafin ranar Allah ya ce kiyama in ta tashi ita za mu gasa ma rai da rai tana kanka ba za a gusar da ita ba don Allah za ka iya da ita ba za ka iya da ita ba to idan mutum ba zai iya da iya zafin rana wanda tsakanin mu da ita milamilai ne miliyoyin milamilai amma ba ma iya jure zafinta sai muna neman ruwa sai muna neman inuwa sai muna neman kaza sai muna neman kaza saboda mu samu mu samu sa'ida idan ba za mu iya da wannan azaba ta rana ba da zafinta don Allah ya maka iya da azabar wutar jahannama jama'a Allah ka ba mu ikon kiyayewa ka ba mu ikon kiyayewa ya Allah to shine Allah subhanahu wata'ala yace yawma yab'athuhumullahu jami'an yauhe ne za a yi musu wannan azaba ta wulakanci Allah ce ranar da za mu da su gaba daya fayunabbi'uhum bima amilu za mu ba su labarin abin da suka aikata ahsahu Allah Allah ya kididdige shi ya kirge shi ya kiyaye shi wa nasuhu su kuma sun manta haka aikin sabo yake da dadi da wahala jama'a duka idan sun wuce mantawa ake da su duk dadin dadi daga ka gama jinsa ya gushe magana ta kare, haka ne ko ba haka ba minti biyar yayi yawa akwai wanda ya zo yana tattaunawa da ni mazinaci ne jama'a yayi yayi yayi ya bari yace babban abin da yake bashi takaici yace wallahi malam sai nayi na gama minti biyu da gamawa sai yanzu na tsani kaina yace na laluba ina wannan daɗin da ya rikita ni ɗazu na rasa ina zan sa kaina na ji ba zan yi daɗin yace wallahi sama ko ƙasa sai in nemi daɗin in rasa yace sai na dawo na tsani kaina na dinga jin haushin kaina in dinga ganin mummunar asarar da na tafka wallahi yana cikin wannan bayanin ya fashe da kuka to haka duk wani daɗi da ka sani kar ka ɗauka zai dawwama wallahi daɗi guda ɗaya ne madawwami shine daɗin aljanna wallahi shine na yau daban na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na gata ya fi na jibi na citta ya fi na gata na manda ya fi na citta na farko na yafi na na fata an fahimci magana haka za a yi ta tafiya daɗi kullum daɗi kuma wallahi ba za ka gaji ba amma duk abin da a duniya ne na baka assignment wallahi ka je ka ƙure masa kallo a matsayin abin daɗi wallahi bayan minti biyar da ɗanɗanarsa za ka nemi daɗin ka rasa yanzu ɗazu kai suhur ɗazu kai suhur a lokacin da kake suhur ɗin nan kana jin ka ƙoshi cikin ka ya cika dam ba za ka iya sa komai ba ko ruwa ba za ka iya haɗiya ba amma a yanzu kana ga idan da za a kawo ma kwatankwacin abin da ka ci da asuba sau goma kana ganin za ka iya haɗiye shi haka ne ko ba haka ba to wannan kaɗai ya ishe ka misali ka gane cewa rayuwa wallahi babu matabbaciya a cikinta ba abin da zai dawwama ba abin da zai ɗore kawai biyayyar Allah ita ce kaɗai maɗora ita ce matabbatar bawa sannan idan Allah ya taimaki bawa ya yi rayuwa mai daɗi ya yi rayuwa mai inganci ta aƙida da tauhidi rayuwar musulunci to sai ya ɗanɗana aljannar duniya kamar da al'imam ibn al-qayyim ya tabbatar ya ce duk mutumin da ya ratsa cikin biyayya ga Allah ya ratsa cikin ta Allah ya ratsa cikin tauhidi ya ratsa cikin wato biyayya ga Allah ya ce ya da jannatar duniya wallahi sai ya shiga aljannar duniya ya ce menene aljannar duniya shine za ka ga kowa hankalinsa a tashi amma wallahi kai naka a nutse ko da ko baka da komai man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة نعم ولنجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون الله مدوكك ينسلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى wanda duk ya aikata aikin arziki ya tsaya kan addini ya tsaya kan musulunci ya tsaya kan tarbiyya ya daina shaye-shaye ya daina luwaɗi ya daina zina ya daina zamba cikin aminci ya daina ƙwange ya daina yaface ya daina zumɗe ya daina munafurci ya watsar da duk nau'in ayyukan saƙon nan da wanda ba ba mu faɗa ba ya rugunsu mu cikin ayyukan alkhairi min zakarin namiji ne au unsa mace ne wa huwa mu'minun kuma yana mai cike da imani da Allah Allah ya ce nuhu yannahu hayatan tayyiba wallahi summa tallahi sai mun masa rayuwa rayuwa mai daɗi sai mun masa rayuwa rayuwa mai daɗi sai ka gan shi kowane lokaci yana cikin hayyacinsa kuma komai naka sai ka gan shi wallahi ko gidansa ka shiga sai ka ga alamun gida ne na mutanen kirki ba gidajen mutanen banzawa za ka ga komai akan tsari can wancan abin an ajiye shi inda ya kamata can an ajiye shi inda ya kamata falonsa na kamshi ina fata an fahimci magana ko kusa da shi ka zo sai ka ga yana yalki yana sheki yana walwali idan ka gaisa da shi ka ji hannunsa yana laushi an gane magana da kyau ko idan ya matso da kai sai kaga wata haiba na rantse da Allah da izza a jikin shi saboda ya yi wa kansa tsari na rayuwa ingantatta fala nuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi sai mun yi masa rayuwa rayuwa mai daɗi wala najziyannahum ajrahum kuma sai mun saka musu aikin su da ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'maluna da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa wannan duka yana nuna mana idan ka ba Allah kai hakuri, to wallahi rayuwarka za ta inganta duniya da kuma lahira kuma Allah ba zai tozarta ka ba a nan duniya da kuma lahira domin inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozarta ladan wanda ya kyautata aiki amma wallahi wannan rayuwar da kake gani rayuwar tsadar abin nan abinci rayuwar tsadar dala eh rayuwar tsadar fetur rayuwar tsadar gas rayuwar tsadar masara rayuwar tsadar shinkafa rayuwar tsadar rayuwar tsadar rayuwar tsadar a ce ka zauna baka da addini kana cin duka a duniya kuma kana jiran na lahira a ni gaskiya ku je ku yi ni ba zan yi ba wallahi eh a je a yi ni ba ni wallahi a cikin wannan insha Allah ta'ala na ci dukan duniya na je in ci na lahira na duniyan dai tunda Allah ya kaddara mana he mun ci to ba matsala za mu ta hakuri mu ta ci amma wallahi da izinin Allah sai mun haye a lahira in Allah ya yarda abin da za mu yi mu samu mu gama da Allah lafiya in Allah da sai mun yi Allah ka ba mu iko amma a ce wannan rayuwar wai har yanzu baka yi karatun ta nutsu ba har yanzu wai kana jira sai rayuwa ta yi kyau wai kana jira har yanzu bukatar ka sai ta biya har sai ka ji kanka a kabari da tukwane da itatuwa a kanka sannan zaka ankara Allah ya sauwaƙe Allah ya yi mana da aka yake cewa yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu sun manta Allah kuma ya kiyaye ya ajiye shi wallahu ala kulli shay'in shahid lalle Allah mai shaida ne akan komai sai Allah ya ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma shin ba kai duba ba ne cewa Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin ƙasai Allah ya ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum babu wani abu da zai zama na ganawa na mutum uku face sai Allah ya zama shine na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum babu kuma ainihin wato na hudunsu face abin na biyar din su face sai Allah ya zama na hidansu wala adna min zalika babu ƙasa da haka wala akthara ko mafi yawa sama da haka illa huwa ma'ahum aina ma kanu face duk inda suke wallahi Allah yana tare da su don Allah yanzu wannan bai isa mai saban Allah ya ji kunyar Allah ba Allah ya ce ko ku biyu ne shine na uku idan ku uku ne shine na hudu idan ku hudu ne shine na biyar idan ku biyar ne shine na shida kuma idan ka gama aikin ka je lahira zai baka labari kuma bainal awwalina wal akhirina tsakanin tun mutanen annaba adamu ila yaumina hadha wa ila yaumina aw ila yaumin ba'da hadha har zuwa rana ta gaba da wannan Allah zai baka labari wannan bai ishi mai aikin sako ya ji kunya ba don Allah yanzu ko babanka ne ka tabbatar yana ganin ka lokacin da kake runguma da ita don Allah ba za ka ji kunya ba ba za ka ji kunya ba ko babanka ne ka tabbatar yana kallon ka lokacin da kake zukawa kana hurawa don Allah ba za ka ji kunya ba ko babanka ne ka tabbatar yana kallon ka a lokacin da ka zo kake wannan badalar ba za ka ji kunyar babanka ba balantana Allah subhanahu wa ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah Allah ya ce kuma zan ba da labarin duk abin da aka gudana a ranar tashin alkiyama wannan kadai bai ishe mu mu ɗauki izina daga al'amarin ubangiji ba a ce Allah yana kallon mu ko mai ka motsa kana yi Allah yana kallon ka yanzu inda duk inda ka shiga akwai wani wanda aka ɗan fara maka yana tare da kai yana bibiyar ka yana kallon abin da kake aikatawa anya za ka zage ka aikata wani aikin kuwa wallahi ba za ka aikata ba domin kana sanar da cewa akwai mai bin to fa Allah yana bibiyar ka ko me kake wallahi ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نعم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله يقول ولقد خلقنا الإنسان والله مو مكهلة الأن أدم تبس مو مكهلة الأن أدم ولقد خلقنا الإنسان wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu kuma mun san abin da ransa ma take riya masa ba wai abin da yake aikatawa da gabobi ba hatta abin da rai take riyawa Allah ya ce wallahi na san shi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ya san abin da rai take riyawa take sakawa take waswasi a kansa Allah ya ce wa hanu aqrabu ilaihi kuma mun mun fi dan adam kusa da hi min hablil warid sama da wannan jijiyar da take kan wuyanka Allah ya ce wallahi mun fi wannan jijiyar kusa da kai kaga dai wannan jijiyar daga an sa almakashi an tsinke ta karshen ta hikenan kai ma an tsinke ranka sai mutuwa kuma saboda tsabar yadda take damfare da jikinka da komai da ita kake gudanarwa Allah ya ce to wallahi mun fita kusa da kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wani guri adaran ma Allah ya ce أم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الله يتي ألم يعلموا شن بس سني بني أن الله يعلم سرهم الله يسن دي سرهم سقبادا والله تالله هر تكن تكن كالله يسني وأسروا قولكم أو اجهروا به نعم إنه عليم بذات الصدور الله يتي وأسروا قولكم كسرا تمغنركم أو اجهروا به إن كن قداما ما كبينا Inna lalle shi Allah alimun masani ne bi ta sudur da abin da suke cikin kiraza ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir Allah yace ala man khalaqa yanzu Allah ba shi da ilimi akan abin da ya halitta wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latifu al-khabir mai ba da labarin duk abin da mutane suke aikatawa Allah yana sanar da kowa wallahi duk wanda kaga yana iskanci an bar shi wallahi barinsa Allah yayi barinsa Allah yayi da ya ga dama wallashi a inda yake zai dirkakar da shi maganarsa ta kare wallahi su ƙaruna sun yi ɗagawa sun yi bankama sun yi iskanci sun yi shegantaka ranar da Allah ya ga dama ya basu sun yi abin da suka ga dama amma ranar da Allah ya juyo kansu wallahi ba su ƙara awa ɗaya mai kyau a duniya ba fakullan akhadna bi dhanbi ta ya ake da faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man aghraq man aghraqna mhm. ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغر ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا نعم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبقى كل دكا ننسو قارون دهام amana da fir'auna da kowanne kwallon shege in ji Allah ka san tun da ake a duniya ba a taɓa kwallayen shegu ba da irin waɗannan mutanen guda uku ba Allah in kana neman kwallayen shegu ka samu waɗannan ka gama ƙaruna hamana fir'auna waɗannan kwallayen shegun ba a taɓa yin kamar su wallahi in kai kwallon shege ne to ga ka tan wallahi an gane wallahi na kama shi da laifin safa kullan akhadna bi dhanbihi kowanne mun kama shi da irin laifinsa fa minhum man abuna man man arsalna alaihi hasiba a cikinsu akwai wanda muka turo masa da menene da iska ta zo ta waje waje da shi iska ce jama'a idan ta ɗauki mutum sai ta tsintsinka shi a sama har hanjinsa sai ta yayyaga sannan ta watso shi karfi فلما رأوه عارضا مستقبل أوليتهم قالوا هذا عارض ممطرنا نعم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم نعم تدمر كل شيء بأمر ربك ألقيها فأصبحوا لا يرى نعم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم نعم كذلك نجزي القوم المجرمين الله مدعوك تنسر كيتي فلما رأوه آردا مستقبل أوديتهم كو lokacin da suka gan ya bijirci zuwa ga garuruwansu da ƙauyukansu qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ce tab ga ruwan sama nan zai zo mana Allah ya ce bal a'a huwa masta ajaltun bihi abinda kuka gaggauto wa kanku ne na azaba rihun iska ce fiha azabun alim a cikin ta akwai azaba mai raɗaɗin bala'i Allah ya ce tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana ragargaza duk abin da ta zo ta samu da umarnin ubangijinta malamai suka ce wallahi zaka ga ba, ba, ba, ko ba a'di Allah ya ɗaga shi sama duk da ƙarfin shi iskar ta yi fau da shi ta yi sama da shi idan ta yi sama da shi ta yi wacan gaririya da shi a sama sai ta ya fara ya gashi tana tsuntsun kashi tana tsuntsun kashi tana tsuntsun kashi tana watso shi kasa wa fi adin ala ma Allah baka lafiya sanna alayhi murrih al'atim na'am ma na'am wa fi madha wa fi adin Allah yace dangane da al'amarin adawa in arsalna alaihim rihal aqim lokacin da muka turo musu iska muguwar iska mana mata zaru min shay'in Allah ya ce ba ta barin komai illa ja'alathu karramin sai ta mai da shi yadda ka san gari yadda ka san ka samu karmami ka niƙa shi ka niƙa shi ka tankaɗe shi Allah ya ce wallahi tallashi haka iska take wa kowa a cikinsu sai ta riddiga komai waɗannan azabobi fa Allah ya ajiye mana namu ne in ba mu bihi ba mu sai mun isa can wallahi tallahi su Allah ya riga da ya hukunta duk abin da suka yi tun daga nan duniya ake fara ɗaukar mataki <coughs> mu kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana cewa a bar mu ƙwallayen shegun cikin mu a bar su Allah ya sa ba ma cikin waɗannan ƙwallaye a basu sai sun je sai a haɗa musu da wannan ta duniyar da aka ƙya'ai musu da kuma ta lahira jalof kenan Allah ya maka albarka mana da duka to don Allah jama'a wannan shiri kai wa Allah dangane da irin wannan abu irin waɗannan narko da Allah ya tanadar Allah ya ce yana kallon ka shine a waccan ayan da alaramma ya jawo walam ya alamu annallaha ya alamu sirrahu wa najwahum shin ba su sani ba ne Allah ya san sirrinsu ya san bayyanansu Allah ya ce bala e haka ne gaya musu na san komai na san ainihin wato sirrinsu wa anna Allah allamul guyub wa anna Allah allamul ko a watan aya abin nan am ya hasibu أن الله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون الله يتي أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم شم باسا أماني ني Allah la nasma'u sirrahum wa najwahum ko suna tsammanin mu ba ma jin ainihin wato sirrinsu da kuma bayyanansu Allah ya ce bala gaya musu haka ne muna jin sirrinsu kuma muna jin bayyanansu wa rusuluna ladaihim yaktubuna bayan mu muna jin sirrinsu muna jin abin da suke yi a ɓoye Allah ya ce kuma manzanninmu suna rubuta komai suna ajiye mana bayan Allah yana kallo Allah yana gani kuma ya sa mala'iku suna rubutawa suna ajiyewa يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك نعم في اي سوره ما شاء ركبك نعم كلا بل تكذبون بالدين نعم وان عليكم لحافظين المتقين نعم كراما كاتبين الله dangane سركي يكي فدا adam yana cewa ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya rudar da kai dangane da ubangijinka mai karamci Allah allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka shi ya halice ka ya tsara ka ya saita ka fi ayyi suratin masha sha rakka baka cikin mafi kyawun sura Allah ya gida da ya ga dama ya tsara ka Allah ce kalla bal tukadzibuna biddin mm, mm. kuna karyata addini ne kawai abinda muke faɗa cewa ku bi ku yi da'a kar ku saba kun karyata da wannan kalla bal tukadzibuna biddin Allah ce wa inna alaikum lahafizina kuma wallahi ku sani akan ku akwai masu kula da ku kiraman katibina sune sune manya-manyan masu rubutu Allah ya ce ya alamuna ma taf'aluna suna rubuta duk abin da kuka aikata ina fata an fahimci magana saboda haka kowa ya sani wallahi akwai mala'iku da suke kididdigar komai nasa suna kaiwa Allah fayil din kowa in dai kai ma'aikaci ne ai ka san ministirin ku dukkan ku da fayil din ku a gurin aiko ranar da kai ba daidai ba ai za a iya bankaɗo fayil ka aiko ai ka yarda da wannan a nan duniya ko to na rantse da Allah abin ya fi haka a gurin Allah subhanahu wataala su wannan akwai yiwuwar ka iya zille musu ta wani guri ko ka iya rage mintuna ta wani guri ko ka iya sace wasu kuɗi ba a gane ba ko ka yi wata malƙodiyo ba wanda ya sani to shi Allah ba wata malƙodiyo da ka isa ka yi wallahi wanda bai sani ba إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لوكتن ما سو canjin aiki suke canjin aiki a kansa a gefensa na dama da gefensa na hagu akwai wanda suke zaune suke canjin juna wannan ya karbi wannan wannan ya karbi wannan anil yamini wa anil shimali qa'i sai Allah ya ce ma yalfizu min qawli ba wata furuci da wata magana da dan adam zai yi illa ladaihi raqibun atid face raqibu atid suna rubuta abin da ka aikata ko ka faɗa saboda ka yan uwa mu sani wannan aya ba mu gama tafsirin ta ba alam tara annallaha ya alam domin akwai maganar mai iyar Allah da mutane wanda za mu zo mu ji shin ina ma Allah yake domin wannan ayana daga cikin ayoyin da 'yan bidiya suke kafa hujja da ita cewa Allah na ko ina na fata an fahimta to za mu zo mu ji shin magana da suke faɗa haka ne ko ba haka take ba magana gaskiya ba haka magana take ba wannan aya tana magana ne akan ma'iyatullahi ma'al khalqi fi ilmihi wato ma'iyyar Allah tare da mutane da halittunsa amma da iliminsa ba wai da zatinsa ba yanzu tsakani da Allah a ce yadda wannan POP da wanda da wannan rufi ya ɗauke mu haka Allah ke tare da mu da wannan rufi da wannan POP ya ɗauke mu mun yi wa Allah adalci da Allah mu siffanta shi da haka ina fata mun fahimci magana so magana ba wani rigima ne a cikin ta ba kawai in kaga ka ruɗa kanka kai ka ruɗa kanka da gangan da ganganci amma ba wani abun ruɗu akan cewa Allah baya tare da halittunsa da zatinsa yana tare da su ne da iliminsa an gane maganar da kyau ko yana jin su yana ganin su yana kallon su da ilimin shi amma maganar yana tare da su da zatin sa wannan babu shi wannan ka rike wannan tun kafin ma ka dawo gobe ka tafi da wannan sakon kafin mu zo mu jawabi ta iya yiwa da ni da kai ba za mu kai goben ba ko ba haka bane to mu tafi da wannan kafin goben Allah ya kai mu inda rai da lafiya Allah kai mu da rai lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana